Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa masu sauraron mu a wannan tasha ta mai suna Hausa Internet Technology. Barkan ku da sake kasancewa cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau mun zo muku ne da wata wani sabon application wanda yana taimakawa wajen hana satar waya. Yayin da ka riga ka saita wannan application a cikin wayarka ko da kuwa bacci kake yi, idan wani ya zo yana ta da zarar mutum ya taɓa maka wayarka da kanta za ta kama wani ringinton mai ƙara wanda mutum bai isa ya kashe wannan ringin ɗin ba har sai in kai ɗin ne ka karɓa ka saita code ɗin da ka saita a kanta ko ka sa fingerprint naka sannan za ta daina yin wannan ƙaran. To yanzu yanda ake za mu tafi kan aikinmu a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba mu gwada muku yadda ake saita wannan application kai tsaye da farko idan ka tashi za ka nema wannan application ɗin za ka shiga cikin play store naka ne kamar haka yawwa da farko idan ka tashi za ka shiga cikin play store naka ne kamar haka sai ka zo wajen da ake rubuta search sai ka rubuta don't touch my phone nan Hashen don't don't afuwan minti yawwa don't touch my phone don't touch kun ga gashin nan ma already sun ma bamu shi a sama ya kasa don't touch my phone kamar haka kun ga za su kakkawo muku shi iri-iri ne kala-kala gashin nan haka to amma wannan dinnan wanda ku kalle shi nan wannan shine yake da matukar muhimmanci Mu ma shi muka yi downloading din shi gashin nan new update ne 2022 sai ya kashe cikin sa kana danna shi kamar haka ka zo ka install nashi to mu yanzu already tun da mun riga mun sauke shi kun ga nuna mana open ne a nan gurin kawai za mu taba shi mu gwada muku yadda ake saita shi idan ka shigo cikin application ɗinka kamar haka ga inda ka sa settings ɗin nan sai ka zo ka taba shi a nan za ka bi ka sassaita shi wannan wannan application yana da matuƙar amfani gaskiya da gasken gaske ya kamata ku yi ƙoƙari ku amfana da shi wannan application ɗin ko da domin ma maganin satar waya ne da dai sauransu ga shi nan kun ga nan gurin inda aka sa ma set pin code ɗin nan da zaran ka taɓa shi zaka saita mishi pin ne wanda idan dai mutum ya riga ya taɓa maka wayarka in ta fara wannan ringing ɗin in ba kai ka karɓa ka saita wannan pin ɗin ba bai isa ya dakatar da wannan karan da take din ba sai ka karba ka saita wannan fim din in kuma fingerprint naka zaka saita gashin nan a nan gurin ake saitawa yawwa sai nan kuma charger disconnection alarm shi kuma idan ka saita wannan misali ka taba shi kamar haka ka kunna shi din nan wato a duk lokacin da ka sa caji eh, da zaran cajin ka ya goce da zaran cajin ka cajin ka yana gocewa ko kuma wani ne ya cire ma caji da gangan to kawai nan wayar ka za ta kama wannan karan za ta kama wannan ringington din muddin ka shigo ka danna start din shi za ta kama wannan ringington din har sai in kai ka ka zo ka gyara abun ka to yanzu da farko bara mu je mu nuna muku yadda ake kunna wannan karan kun gan shi nan gashin nan kamar haka nan gurin kana taɓa start din nan kenan already application ɗinka ya fara active kenan yanzu bara mu gwada muku ƙaramin misali yanzu haka misali ka ajiye waya a haka ɗinnan bacci za ka kwanta ka kama yi kawai shi sai ka sai tashi ka taɓa haka ɗinnan active nan haka to kun gani yanzu gashin nan yanzu already application mu ya fara yin aiki yanzu misali ka ƙaddara ka kwanta ne kana bacci ko kuma ma ba ma ka kusa da wayar ka dai ɗan ajiye ta a inda dai nisanka bai yi nisa da ita sosai ba to yanzu misali mutum yana zuwa yana mutum ya taɓa ha ga shi za ta kawo wannan resultant ɗin wannan yadda mutum zai bai isa bai isa ya dakatar da wannan ƙarin ba kun gani ko rage bolin kai misali in ka rage bolin ɗin ma ba za ta daina wannan resultant ɗin ba ko ka sa ta nan ba za ta taɓa daina wannan resultant ɗin ba duk abin da aka yi mata in dai ba ba nan za ka cire ba ba za ta taɓa daina wannan resultant ɗin ba har sai in kai ka zo ka cire security da ka saka akan wannan application ɗin sannan za ta daina wannan resultant ɗin wannan na misali kunga gashi ni da fingerprint na seta gashi ina sa fingerprint dina kunga ya dakata da yin ƙaran to wani application ne da yake da matukar amfani gasken gaske sosai da sosan gasken gaske wannan application lalle yana maganin satar waya da dai sauransu hakan nan ko in kana da matsalan caji ko ko ka tana da saurin gocewa wani san kaje sa cajin ka ma cajar ta goce ba ma ka sani ba ai ta wutar banza ba cajin take yi ba to amma haka idan ka riga ka zo ka saita wannan da zaran ta goce da kanta da kan shi wannan application din zai kama ma karan wannan vibration din zai kama yi maka wannan karan sannan ko da ma bacci kake yi idan ka riga ka zo ka ajiye wannan application din a cikin wayar ka saita shi ka kwanta bacci da zaran mutum ya taba maka wayarka to fa za ta kama wannan ringintan din wanda bai sai dakatar da ita ba har sai in kai ne ka zo ka abin nan ka samu ka zo ka dakatar da ita